za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin littafin Allah mai girma ah, kafin fara ga tambayoyi da za mu amsa wannan ya ce ɗalibi ne mai sauraron karatun da ake yi kullum don Allah a taimaka yana roƙon da Allah a taimaka masa da addu'a da zai yi akan rashin bacci kullum idan zan kwanta sai na kasa bai yin bacci asali tun da na taɓa firgita da daddare da na je wani ƙauye eh, abin nan eh, rashin bacci ɗaya daga cikin alamun ko dai cuta wadda yake ta shafi kwakwalwa ta shafi zuciya ko kuma cuta wadda ta shafi taɓin aljanu ah, wanda dukkaninsu magani yana wajen Allah tabaraka wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'o'in a ruqya na shari'a wanda yake yi ma kansa kuma yake yi ma 'ya'yansa so da ka in ka tashi bacci kai karanta su ayatul kursi da amanar rasul da a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli 'aynin lamma da a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun da a'udhu bi wajhi llahi alkarim wa bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن da kuma Allahumma inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa an yahdurun da kuma Allahumma inni a'udhu bika an yafuta alayya ahadun minhum aw an yatgha azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha illa wa la ilaha ghayruka wa tabaraka ismuk sannan yana da kyau kuma akwai ayoyi da aka da ambaton sakina yazo a cikin alqur'ani ka karanta su da ayoyin da ambaton aminci yazo kamar su wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi zuwa karshen ayar su ma ka dinga karanta su har <clears throat> sannan a ibtila'i in ya zo daga Allah sai kai hakuri har sai lokacin da Allah ya yi shi kai ta addu'a har Allah maɗaukakin sarki zai yayi maka insha Allah wannan ya ce faɗin ashadu anna muhammadar rasulullah ko rasulallah ko rasulillah ina so in san yadda ya dace a yi amfani da kowannen su ha kuma kad qamatis sala ko kad qamatus sala a iqama ashhadu anna muhammadan rasulullah da dhamma rasulullah ba rasulallah ba ba rasulillah ba domin khabaru khabaru inna khabaru annani khabaru anna a larabci marfu'i ne wato dhamma ake masa ashhadu anna muhammadan rasulullah haka zaka yi ba yadda ka kakkace dan kaji wani lokaci ana cewa rasulallah wani lokaci rasulillah a cikin magana wannan ya danganta da yadda irabin sai zo amma wajen wajen wajen shaida wajen wannan shahadar ta anna muhammadar rasulullah rasulullah ne ba rasulullah ba ba rasulullah haka kad qamati sala da kasra kad qamati sala domin qamat a ta dinnan a ta'ul ta'u ta'nithil fi'il ce kuma idan ta haɗu tare da da sukuni na wato hamzatul wasl ta asala sai a yi mata kisra saboda iltiqa'us sakinain kamar inda laraba da larabawa take sai ka ce qad qamatis sala in ka ce qad qamatus sala wannan kuskure ne babu wannan a cikin larabci ka faɗi kalma da babu ita a cikin larabci kwata kwata sannan wannan ya ce idan mutum ya yi aure sai ya rasu kafin a kai ta za a bar mata sadaki za ta yi idda kuma za a ba ta dukiya idan mace ta yi a idan mace aka ɗaura aure kafin a kai ta sai mijin ya rasu to ta ci rabin sadaki a tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah kamar ya sake ta ne kafin a sadu da ita saboda haka ta ci rabin sadaki sannan za ta ci gado dan matarsa ce amma kuma ba za ta yi masa idda ba tunda bai sadu da ita ba ba ta masa ita ba za ta masa takaba ba ya ayyuhal ladina amanu idza tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ba za ta masa idda ba ba za ta masa takaba ba amma za ta ci gado saboda tana nan a matsayin matarsa wallahu ta'ala ala. to wannan ya ce ila fadilatul sheikh imam al-masjid alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ومن ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السبب الذي كتبت هذه الرساله سمعت الشيخ يقول الذين يمسكون انفسهم لا يسالون الناس يعني لا لا يتم لا يتمسكنون ممكن أن تساعدوهم لذا هناك إخوة عندنا الذين اتصفوا بهذه الأخلاق إذا ممكن أن, يكون المس... أن تكون المساعدة الآن وهو ليس له ليس له تجارة إلا التدريس وهذه الرسالة أنا الذي بلغتها إليك تلبية إلى ما هو فيه إذعان إذا كان إذا كان ممكن أن تساعدوا أن تساعدوا عشان دي ربوتين دي بندي ba. to wannan haja ce dan uwa yana da ya ambaci sa za mu gani insha Allah musa adad da za Allah ya sare ya zama to akwai halin da za a sa a da masa dan uwanku ne wanda yake ya ce baya son ya tambaya tunda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewar la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane to kuma suna yana da bukata amma din baya so ya tambaya bai faɗi sunansa ba ko wane ne shi sau da haka Allah wanda ya niyya akwai ɗan uwan kuma bukaci a wanda ya aiko da wannan takarda sau da haka wanda yake da iko da Allah sai ya ba maladan abin ya sauka gare shi ne taimako kuma wannan dan uwa da bai ambaci kansa ba a da Allah ya shi afa Allah ya shi kamewa kuma Allah ya yi masa da sauran musulmi ga baki daya a tsananin da suke ciki kuma Allah biya mana bukatunmu na alkhairi sai ya zo ya samu ladan abin da ya sauƙaƙa na taimako Allah madaukakin sarki ya samu sa masa albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم I Muhammad. سميع عليم نعم الله مدوكاكين سركي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين حقيقة الله ya zaɓi annabi adam ya fifita shi ya zaɓi nuhu ya zaɓi gidan annabi ibrahim ya zaɓi gidan imrana duk ya zaɓi waɗannan alal alami akan talikai baki ɗaya akan ahalul ard zurriyatan ba'dha hamin ba'd <clears throat> wannan ya zaɓe su zurriya ne su waɗanda ya zaɓa dinnan wannan badal ne Allah ya zaɓe su halin suna wa zurriya wanda sashensu daga sashi yake wato manhajinsu ɗaya. ɗaya mutanen kirki sun zo tuli a cikinsu zaɓaɓɓun Allah sun zo tuli a cikinsu wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai gani Allah maɗaukakin sarki shine yake halitta shine yake zaɓi ya fifita waɗanda ya so a cikin halittarsa Allah ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaban yana manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane ba yana sa su bai ɗaya ba ne kuma Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine yafi sanin ina ne zai sanya sakonsa to daga cikin Allah ya ambaci wannan istifa'i wato a cikin mutane baki daya a cikin ahlul ard ba wanda suka kai waɗannan Allah ya fifita annabi Adam ya halice shi da hannunsa ya hura masa rai da kansa ya sanya mala'iku suka yi masa sujada ya sanar da shi sunayen dukkanin abubuwa sannan ya shigar da shi aljanna sannan da sannan ya karɓi tubansa ya sanar da shi cewa ya yafe masa ya karɓi tubansa bayan ya saukar da shi bayan ƙasa ya sanya shi ne uban halitta baki ɗaya dukkan jinsin bani adam ne uban yan adam baki ɗaya mutane wanda a cikinsu ne aka samu annabawa da manzanni da salihai da shuhada da siddiqai sannan Allah ya fifita annabi Nuhu ya sanya shi shine manzo na farko sannan ya tsirtar da shi daga ruwan tsufana ya sanya duk waɗanda suka zo bayansa daga cikin zurriyarsa ne domin ba waɗanda suka yi imani bayan annabi nuhu sai waɗanda suke daga cikin zurriyarsa yana waɗanda suke waɗanda suke wanda suka imani tare da shi su ne wanda Allah ya tsirtar da su a cikin kwale-kwale sauran mutanen bayan ƙasa ku duk Allah ya halakar da su don haka annabi nuhu ake ce masa shine abul bashar athani shine uban halitta baki daya na biyu bayan annabi adam domin duk wanda suka zo bayansa zurriyar sani. sannan allah ya fifita ala ibrahim gidan annabi ibrahim allah ya fifita su shi daga tun daga kan annabi ibrahim din allah ya sanya annabi ibrahim halilur rahman sannan duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim daga cikin zurriyar sani. yana daga cikin fifikon da aka yi mazuriyar annabi ibrahim da zaɓinsu da aka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikinsu banda sauran annabawa sannan wa ala imran allah ya fifita gidan annabi gidan imran imran ba annabi ba ne yana daga cikin zuriyar annabi ibrahim ya cikin yayan annabi sulaiman kamar yadda ibn ishaq ya zana nasabarsa to shine uban maryam uban shine mahaifin maryam uwar annabi isa to fifikon da allah ya masa shine ya sanya tuna maryam a cikin zuriya a cikin gidansa kuma ita kanta maryam ta zamanto mahaifiyar annabi isa wanda allah maɗaukakin sarki ya bayyana aya a kansa ayar da babu kamarta a abin nan shine aka haife shi da uwa babu uba to wannan allah maɗaukakin sarki yana bayyana fifikon da ya yi ma waɗannan waɗannan bayi nasa wanda Allah maɗaukakin sarki ya fifita su wajibi ne mu so su saboda Allah maɗaukakin sarki ya so su kuma a cikin wannan akwai cewar Allah maɗaukakin sarki shine yake zaɓi shine yake da wato a ɗaukaka ga wanda ya so don haka mutum ya neme ta wajen Allah baraka wa ta'ala in kuma Allah ya bada ɗaukakan nan shi shikenan haka zai sanya wannan kyakkyawan ambato har har cikin mutanen ƙarshe Allah ya ce zurriyatan ha min ba'd wannan kirari ne ga zurriyar waɗannan gidaje su zurriya ne sashin suna cikin sashi sashin su cikin sashi suke wato dukkan su akan tafarki ɗaya suke wajen tauhidi da kadaita Allah da yadda da annabci da istiqama akan tafarkin Allah dukkanin su hanyar su ɗaya suke haka ya kamata ɗa ya kasance ɗa ya kama da ubansa a cikin alkhairi بأبيح السداء دي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم وقد أكيما لن da adi dan hatimu ta'i hatimu ta'i wani mutum ne mai yawan kyauta a cikin larabawa da ake har buga misali da wato kyautarsa to shine wani mawaƙi yake ma ɗansa adi adi ibnu hatimu ta'i yake masa kirari ya ce a wajen kyauta da karimci adiyu ya yi kama da ubansa ya ce wa man yushabih abahu fa ma zalam wanda duk ya kama da ubansa bai yi zalunci ba bai zama to shi gege ba to haka ya kamata mutumin da ya fito daga tsatsan mutanen kirki to ya zama to shi ma mai kirki ne ya zama to zurriyatan ba'dha min ba'd kamar yadda Allah ya yadda Allah ya ambace su duba annabi Ibrahim annabi Isa ya fito daga tsatsansa annabi isma'il ne sannan annabi ishaq daga tsatsan annabi ishaq annabi yaqub ya fito daga cikin annabi yaqub ya'yansa goma sha biyu kowannensu ya zamanto kaka ne ga ɗaya daga cikin wato kabilun bani isra'il wanda ba ka raba su da ba ka raba annabci a cikin ɗaya daga cikin daga ciki annabi yusuf ya fito shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa man akramun nas wane ne yafi kowa girma a cikin mutane yafi kowa daraja sai ya ce me ya ce ya ce yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim nabiyullah ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah ya ce yusuf dan yaqub dan ishaq dan ibrahim annabin allah dan annabin allah dan annabin allah dan badadin allah to wannan shine ma'anar durriyatan babu hamin ba'a. kowa in ya fito a cikin silsilar daga kan cewa za ka bari kowa Allah ya masa yabo ya masa baye baye karanta suratul anbiya ka gani inda Allah ya so masu tun daga annabi Ibrahim tun daga annabi Ibrahim bayan ya ambaci annabi Musa da Haruna kai ya so mu ambatan su wa habna lahu isaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina لما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين ونوحا آتيناه حكما وعلما يذا ولوطا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وذا النون إذ ذهب مغاضبا wa zakariya idh nada rabbahu rabbi habli min ladun eh, eh, eh, wa zakariya idh nada rabbahu rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud imran sannan ya kare cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wa Allah ya kawo kowanne ba Allah bayan Allah ya masa kirari yace to wannan ita ce al'umma ku ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma ta shiga jerin gwanon waɗannan waɗanda istifa'i ya same su don haka to kai wanda kai ba za ka taɓa zamantowa annabi ba hazzinka shine ka so su ka so su ka bi ka bi su kamar yadda Allah ta'ala ya ce ula'ika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar don haka kai ruka yi koyi da shirya su Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya kawo su tun daga annabi wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajati man nasha' sannan Allah ya faɗa wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين haka Allah ya jero haka a cikin suratul sad Allah ma ya haka a cikin suratul sad Allah ya aiko su ni'mal abd bayan ya ambaci annabi Dawud ya fa ya ambaci annabi Sulaiman ni'mal abd innahu awwab ya ambaci annabi Sulaiman annabi annabi Ayyub inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab sannan sannan wa Ibrahim wa Isaka wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar wa innahum indana lamina al mustafaina al akhyar sannan wa Isma'ila wa dhal kifl wa Isma'ila wa Isma'ila wal yasa wa dhal kifl kullum min al'ahiyar, haka Allah yake ma wayannan bayi nasa kirari to haka Allah haka istifahin Allah yake dan haka wanda Allah madaukakin sarki yana fifita wanda ya so a cikin bayinsa in wanda Allah ya fifita su sai ka so su ka so su saboda Allah domin san su san Allah ne san su san Allah ne san su gaskiyar imani da Allah ne Allah ya haɗa mu tare da su a cikin aljanna na'am wallahu sami'un alim Allah ya ce Allah mai ji ne mai gani Allah yana jin dukkan abin da mutane suke faɗa dukkan abin da bayansa suke faɗa masanyin da dukkan masanyin da kowa daga cikin bayansa da wanda cancanci falalarsa da wanda bai cancanci falalarsa ba قالت نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل تقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران الله يتشي ومنزان الله صلى الله عليه وسلم كأنبتا كتنا يا عند ما تر إمرانا تتشي ما تر إمرانا يتشي أور مريم إمران malaman tarihi sun ambaci sunanta da cewa sunanta hanna shine muke hausa suke cewa hanne daga nan hausa suka samu sunan hanne ta yawanci albarkar hausa kenan saboda kursancinta da addinin musulunci sunayen duk sai ga daga sunayen annabawa sai sunayen wanda suka danganci annabawa wani daga cikin albarkar da ke cikin wannan al'umma ta mu Allah ya kara mana Allah ya ce yayin da matar Imrana ta ce rabbi ya ubangiji na inni nazartu laka ma fi batni muharrara nayi bakance a gare ka nayi bakance da abin da ke cikin ciki na muharraran ya zamanto tatacce yantacce a gare ka domin ya hidima a gare ka a masallaci wato a masallacin baitul maqdis taqabbal minni ka karba daga gare ni wato ka karbi wannan bakance nawa innaka sami'in innaka anta sami'ul alim Allah kai kai ne as-sami' wato wanda yake mai ji wanda jinsa ya wanda jinsa ya yalwaci komai al-alim masani wanda sanin sa ya kewaye komai wannan addu'a ce ita matar imran wadda ta kasance ba ta haihuwa saboda haka mumina ce akan akan addinin annabi isra'il akan akan addinin wato akan addinin bani isra'il wanda yake shine addinin da annabawan bani isra'il suka zo wanda bayan annabi musa suke akan koyarwa a taura dukkanin annabin da ya zo tsakanin annabi musa da annabi isa akan addinin annabi musa yake akan koyarwa a taura yake saboda haka akan wannan addini take a cikin addininsu suna yin bakance to kuma gashi Allah ya ambace ya ambaci bakance a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin hujjojin da ake cewa kenan bakance ya samu asali a cikin shari'a domin Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin alkur'ani dangane akan cewa addinin mutanen farko ne a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma Allah madaukakin sarki ya ce ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadri yayi yayi magana akan cika bakance amma kamar yadda ya gabata a cikin tafsirin waccan ayar ta suratul bakara cewa bakance idan mutum ya yi wajibi ne ya cika shi inda na da'ar Allah ne in na sabon Allah ne in na Allah ne ku bai halatta ya ce zai cika shi ba amma mutum ya kullanci bakance daga farko ba a so a yi bakance wanda yake muqayyadi bakance mutlak wato haka kawai ka ce kayi kai kuwa in Allah kai ko kayi ma Allah ka sha alwashi cewa kullum kullum sai ka yi su abin nan sai ka ci da miskinai goma ka ɗauki wannan ka ce kai ma Allah ba kan ce kullum sai ka ci sai ka ci da miskinai goma ba dan kana so Allah ya maka wani abu ba wannan shine annazarul mutlaq wannan ya juzu ba tare da wani karhanci ba na biyu shine annazarul muqayyad ka ce Allah idan kai mun abu kaza ni kuma zan yi maka ni kuma nayi bakance na sha alwashin cewa kullum suna ciyar da miskinai goma ka da wata bukata da kake ganin kan cewa in ka same ta shikenan ka shikenan ka shallake daga layin masas sai ka ce ma Allah to bari Allah kana ina son in contract da kai in kai min wannan abun nan da nake nema in ka bani ni kuma shikenan kullun sai ya ci da miskine goma to wannan makruhi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-nazaru la ya'ti bi khair wannan ba can baya zuwa da wani alkhairi inna ma yustakhraju bihi inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil hanya ce da ake fitar da wato da ake fitar da ihsani daga hannun daga hannun marowaci wato ba zai ma Allah wani abu sai in Allah ya masa wani abu to shi yasa yake makruhi malama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yake cewa annazaru la yati bi khair amma kuma idan mutum yayi lalle ya cika amma ibtida'an ba a so ka fare shi sai dai in nazarul mutlaq to na maryama wani nau'i ne na nazar ayyar ya zai zama tun da cewa ce inni nazar laka ma fi batni ta samu ciki ba cewa ce Allah in ka bani cikin Maryam to ni kuma na san in ka bani cikin in ka bani ciki na haifi da to shi kuma dan zan mai da shi muharram zahirin alqur'ani tana da cikin ne ta faɗa duk da yake malaman tarihi sun ce kamar yadda ibnu isaq yake cewa wa kanat imra'atun la tahmal fara'at yawman ta'iran yaziqu farhahu fashtahat alwalad فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا فاستجاب الله دعاءها فوقعها زوجها زوجها فحملت منه فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا سو حتى حتى الرواية التاريخي إما بنظر المقيد بني abinda ibn isa ya faɗa a tarihinsa cewa ita matan imrana ba ta haihuwa wata ran sai ta ga tsuntsu sai ta ga tsuntsu da abin nan da ɗansa yana masa irin cusa ɗin nan yana sa masa abinci a baki sai ta ita ma sai ta ƙaunaci ta samu ɗa sai ta roƙi Allah maɗaukakin sarki ya azurta ta da ɗa sai Allah ya amsa addu'arta da suka sadu da mijinta Imrana sai ta yi ciki to da ta yi ciki sai ta ce to ita ko in ta haihu ɗan nan ta yi bakanci cewa za ta mai da shi ya zama to ƴantacce mai hidima ga Allah kawai So da haka wani irin nau'i ne na bakancenta ya zai zama to mukayyar eh a'a ba cewa ta in na haifi ɗan ba cewa ta Allah abin da ke cikin cikin nan na na yi bakanci na sallama shi gare ka na ba da shi sadaka gare ka in kuma ake yi bakance shi kenan a in kuma ta yi bari shi kenan bakancin ta kasa cikawa la yukallifu Allahu nafsan illa wasu cewa ce in Allah Allah in ka in ka sa na haife shi saliman saliman to na mai da shi sadaka a gare ka saboda haka nazarin da ta yi bakancin da ta yi bakance ne mutlak mutlaki sakakke ne ba mu kayyade ba ba ta kayyade shi da wani abu ba to irinsa ake so kaga bakancin da ta yi na godiya ga Allah ne cewa Allah bana haihuwa yanzu ka bani ɗa to ni ku tun da kai min wannan ni'ima Allah na yi bakancen kan cewar zan yi maka abu kaza to wato ka'idar abin da yake na addinan na shari'ar mutanen farko wanda suka gabace mu ba shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba idan an batanta yazo a cikin alkur'ani idan babu wani abu da ya nuna an shafa hukuncin to shikenan sai mu tsaya za ta zamanto ita ma shari'a ce a gare mu shar'u man qablana shar'un lana idza lam yarid fi shar'ina ma yunaqiduha ko ma shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce a gare mu idan mu a cikin tamu shari'ar abin da zai warware wannan bai zo ba saboda haka kamar wannan bakance mutlak da ya zo a cikin shari'ar annabi musa wanda a kansa ita matar imranu take to shari'ar mu ta musulunci ba ta zo da abin da zai warware shi ba don haka asali ne wanda ke tabbatacce babu laifi mutum ya bakance yin wani abu yin abu ga allah maɗaukakin sarki na ayyukan alkhairi ayyukan ɗa'a nan ta ce abinda inni eh, na laka kama fi batni muharrara al muharrar shine al khalis lillah wato tantatacce yantacce ga Allah wato ba shi da wani abu da zai yi in ba hidimar Allah ba wanda a cikin al'adarsu su shine a je a miƙa shi a masallacin baitul maqdis ya rinka yin hidima ga masallaci da masu bauta da masu itikafi a cikin masallaci din ya share masallaci ya kawo ruwa ya kunna fitila ya sanya turaren wuta duk dai wani abu na hidima ga masallaci ya zama to abin da kawai yake yi kenan wato kenan wani ya daga cikin ayyukan da'a ayyukan da'a ne hatta a cikin addinin mutanen farko hatta a wajen mutanen hatta a cikin shari'ar annabi Musa a cikin shari'ar mu fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da akwai wata mace tana share masallaci ba abin da take in ba shi in banda sharan masallaci da in banda sharan masallaci da tsaftace shi ta rasu cikin dare sai aka je aka binne ta kashe gari da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ina take baka ce ma bai ce baka ce ba Balarabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ina take aka ce rasulullahi ai ta rasu shine muka je muka binne ta ba ma so mu ta ta rasu shine muka je muka binne ta yace me yasa ba ku sanar da ni ba suka ce mun ga dare yayi ne ya rasulullah kar mu tashe ka tace ku nuna dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta aka je aka nuna masa kabarinta sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi mata addu'a sannan ya faɗi wannan magana ya ce inna hadhihi alqubur mamlu'atun dhulumatun ala mamlu'atun dhulumatan ala ahliha wa inna allaha la yunawwiruha bi salati alaihi yace kaburburan da kuke gani cike suke da duhu ga waɗanda ke ciki Baƙi ƙirƙirin suke a ciki duhun kabari tabbas amma Allah yana haskaka kaburbura da salati na a kansu akan waɗanda suke ciki wato kaga ishara ga cewa Allah zai haska kabarin wannan baiwar Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabarin ta yi mata addu'a me yasa ta samu wannan matsayi hidima ga masallaci ga masallaci to daga wannan ne hatta manyan malamai suka samu wannan ake samun waɗansu ake musu lakabi da hidimar da suke ma masallatan Allah kamar nu'aym ibn abdullahi al-mujammir sunan babansa abdullahi al-mujammir abdullahi mai sa turaren wuta a masallaci da haka ake masa laƙabi hmm? kamar a ce abin nan a wane mai fata wane mai mai hmm? wane mai abin nan a mai kayan koli da sauransu to shi abin da aka sa masa suna da shi wane mai sa turare a masallaci abdullahi al-mujammir aikinsa kenan da wannan ya shahara kuma wannan lakabin ya zurriyarsa har shine aka samu nu'aym dan sa'i daga cikin manyan manyan malaman hadisi na madina cikin cikin almajiran abu huraira nu'aym ibn abdullah al-mujammil saboda haka wannan ita ma wannan aikin aikin hidima ga masallaci aiki ne wanda yake shi ma na da'a wanda ake yin bakance a kansa hatta a cikin addinin annabi hatta a cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyukan da'a hidima ga masallatan Allah yana daga cikin sababin da yake sa mutum ya samu hasken kabari tun daga shi wannan baiwar Allah sababin hidimar da take wa masallacin Allah da tsabtace shi Allah madaukakin sarki ya haska kabarinta da albarka salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta so da duk wanda ya zama to akan wannan aikin nata shi ma zai samu daga cikin nau'in wannan albarkar ta ta bi iznillah falamma wada'atha Allah ta'ala ya sannan fa taqabbal minni Allah ka karba daga gare ni addu'a ce cewa yayin da kake da'a ka roki Allah ya karbi da'arka annabi ibrahim wannan duk koyi ne da kakan kakan annabawa annabi ibrahim shi shine yake wannan addu'ar hmm. in ji ɗaya daga cikin tabi'a ina jin hassan al-basri ne ya ce ga halilun rahman ga annabin allah isma'il suna gina ɗakin allah ɗa'ar allah suke yi bisa umarnin allah amma kuma suna jin tsoron allah ba zai karba daga gare su ba suna cewa fataqabbal minna innaka antas samiul alim wa idhar fa ibrahimul qawaid min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim suna gina ka'aba amma roƙon Allah suke Allah ka karba daga gare mu to haka bawa haka haka bawa ya kamata ya kasance tare da mahaliccinsa ne Allah ya sifanta bayan Allah da wannan sifan walladina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke gaggawa zuwa ga aikin alkhairi daga cikin sifofinsu su yi abin da Allah ya ce su yi amma zuciya suna cike da tsoro cewa za a mai da su ya zuwa ga Allah ta yi su koma ya zuwa ga Allah su samu duk aikin da suka yi Allah bai karba ba haka mutum ya kamata ya kasance bayan da kake yayin da kake yayin da kaga kai ne zuwa sallar abin nan sallar tarawih kai ne tashi ta hajjudi kai ne sawun farko a cikin kai ne sawun farko a cikin a cikin sallah ce a ai mu tsakaninmu da aljanna sai mutuwa kawai wane mutum ka rinka ujubu da kanka ka rinka mamaki da kanka kana ganin kan cewa kai ka taka wani matsayi hmm? ka rinka raina mutane ka ce a gani mutane malam ba su da Allah kai kai ne na Allah to wannan ujubu kenan baka dauki wannan ba su ne masu aikin alkhairi ba wanda haka yana haka baya cikin masu aikin alkhairi domin wannan su ne gashi Allah ya faɗi su sai ce ulaika ulaika yusariquna fil khairat wa hum laha sabiqun hmm? wannan su ne masu gaggawa zuwa ga alkhairi kuma su ne suka zamanto na ɗaya wajen samun alkhairi to haka ma imra'atu imran ita ma ta yi ta yi wannan bakance aiki ne na ɗaya sai ta ce Allah ka karba daga gare ni innaka anta sami'ul alim ta yi tawassuli da wannan sunaye na Allah as-sami' al-alim kamar yadda annabi Ibrahim shi ma ya tawassuli wajen Allah ya karba addu'arsa ya karba aikinsa da su ma wannan sunaye na Allah as-sami al-alim fa taqabbal minna innaka antas samiul alim falamma wada'atha yayin da ta haihu da ta sauke ta wato da ta haife ishara ga cewa abin da ta haifa mace ce qalat sai ita matan imrana ta ce rabbi inni wada'tuha untha ya Allah gashi na haife mace ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine ya fita sanin abin da ta haifar a qira'ar jumhur wallahu a'lamu bima wannan magana Allah da ta haihu sai ta ce to Allah wanda na haifa mace ce Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa a kira'ar jumhur a wata kira'ar wallahu a'lamu bima wa ba'd wato sai ta Ta ce ya Allah gashi mace ce na haifa to ai Allah ya fi ni sanin abin da na haifa a kira'ar a wata kira'ar wanda yake ɗaya daga cikin ƙurra sun karanta ta sabanin kira'ar jumhur wallahu a'lamu bima wa ba'd wato sai ta koma ta ce a'a to ai Allah ya fi ni sanin abin da na haifa walaysa dhakaru kal untha mutum namiji laisa kal unsa ba kaman mace bane wato namiji shine wanda yake da karfin yin wannan bauta da karfin yin wannan hidima shine yake zai dace da wani da yin wannan hidima shine yake zai dace da ai wannan bakance da shi amma gashi mace ce kuma na riga nayi maka bakance ya Allah namiji ba kaman mace bane wa inni sammaituha maryam to amma duk da haka dai ta nan akan bakance ta ce ya Allah na sanya mata suna maryama wa inni habika bika kuma ni ya Allah ina ina neman mata tsari da kai wa zurriyataha ina neman ma zurriyarta tsari da kai min ash-shaytanir rajim daga shaytan ar-rajim shine wanda yake la'antacce wato wanda aka jefe shi da la'anar Allah wato ta wannan addu'a daga haihuwarta tana haihuwarta a cikin wannan wannan hujja ne ga cewa ya halatta a sanya ma a sanya ma yaro suna ran da aka haife shi shirin da ta haihu ta ce wa inni maryam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace wulida li al gulam fa sammaituhu bismi abi ibrahim a jiya da daddare an haifa min ɗa namiji na sanya masa suna da sunan babana annabi ibrahim kaga kashe gari kenan haka zalika lokacin da ummu sulaim ta haihu ummu sulaim da ta haifi a ɗa ta tura anas tare da ɗan jinjirin da dabino domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tahaniki ya sa masa dabino dan ya tsotsa ya zama to farkon abin da zai shiga daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai shiga saboda samu albarka tabarruki da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansu haka dama so kasance suna yi sun kasance suna tura ƴaƴansu sa ƴaƴan sahabbai domin samu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi haka da su sai na Abubakar da sai na Umar ba gare tare da cewa suna cewa khairu hadhihi ummati abu ba'da nabiyiha Abubakar thumma Umar thumma Uthman thumma Ali amma sahabbai ba su yi haka ba saboda sun lura cewa wannan yana daga cikin hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗau a je yi tabarruki da shi domin shine wanda yake albarkarsa ta ce kowa ko ƙauna ake yi kowa sau dai kai ƙauna amma baka da baka da yanke kan cewa wani da kirki shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas babu ko shakka amma kai shakka akan wannan ka kafirta in kai shakka akan cewa na kirki ne ka kafirta saboda haka shi kam tabarruki da shi ya zamanto abu ne wanda yake mutawatiri a rayuwar manzan a rayuwar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wanda suke cewa ahlus sunna suna inkarin tabarruki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada suke ma ahlus sunna abinda aka ce ba a tabarruki da shi shine abinda yake ba shi daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar karfan kabarinsa wanda yake ba a daɗe da yinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shi ba amma mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rinka zama a kai sai na umar ya dina tabarruki da shi domin ya zo ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai a yi tabarruki da shi amma abin da ba shi da sila da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi hmm? ba za ka yi tabarruki da shi ba yanzu mai muke da shi a bayan kasa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi wanda za mu yi tabarruki da shi mai muke da shi babu gabaki daya a bayan kasa hajarul aswad Allah ya fita alai hajarul aswad annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi annabawa sun taba shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana mu shafe shi mu sumbance shi mu sa goshin mu a kansa saboda haka babu laifi ka je kai kai hakuri kar kai kokawa kada ka cuci wani kai kokari ka samu kada ka kada kai kokawa da shi zan yi kai kokawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina Umar kai mutun ne karfa. don haka kada ka cuci yan uwanka musulmi wajen sabbantar hajar aswad wato ka yi a hankali a hankali amma ka ga mutum ya takama da karfi ka je ka sami irin yan ƙananan ƙananan musulmin na yan indonesia yan ƙaramin alhaki yan ƙananan alhaki ka je ka nuna musu ƙarfin abin nan ƙarfin abin nan ƙarfin dawa <laughs> eh, ƙarfin dawar abin nan a mutumin afirka ka je ka ban mangare su don kana so ka sabbanci hajarul aswad sai ka cuce su akan yin aikin mustahabi ka aikata haramun wajen aikata mustahabi wannan bai dace ba a shahi bari mu dawo magana mu a ya halatta a sanya ma ɗa suna a ran da aka haife shi akwai waƙi'ai da dama a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma ita uwar maryam ta yi sannan kuma ta yi mata addu'a ta ce wa inni u'idhu habika ina neman mata tsari da kai da ina neman mazuriya ta tsari da kai daga shaidan tsinanni iyaye su rinka nema ma su tsari nan take da haihuwarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman yana yana ma ƴaƴansa Hassan da Hussein tsari daga sharrin shaidan. da wannan kalma a'udhu bi kalimati ta mati min ghadabihi wa min sharri ibadi min ghadabihi wa min sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun da kuma a'udhu bi kalimati ta mati min kulli shaytanin wa hamatin yana neman musu tsari da ita to kaga sigar yadda maryamu ta yi shine u'iduha bika saboda haka ka sai ka ce ma ɗansa ɗanka allahumma inni u'iduhu ko inni u'iduha bi kalimatika tammati min bika wa min sharri ibadika wa min hamazati ni wa an yahduruhu ko wa an yahduruha u'iduha ko u'iduhu bi kalimatika tammati min kulli shaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma tunda bai iya faɗa ba ka karanta masa a matsayin addu'a ko ka tofa a hannunka ka shafa masa ko ka tofa masa duk wannan ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta mu'awwida ya tofa a hannunsa ya shafa kuma yana yin tofi yana yin ruqya ya tofa da bakinsa saboda haka wannan kaga ya samu asali daga cikin sunnan annaba sunnar yan gidan annabawa dan imran dan gidan annabawa ne akan addinin annabi Sulaiman saboda haka ya kamata gidan haka ya kamata musulmi su kasance tare da 'ya'yansu a nema musu tsari daga shaitan shi yasa albarkacin wannan ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ya inganta a cikin sahih muslim babu wani yaro da za a haife shi face shaitan ya zungure shi illa maryama da ɗanta albarkacin addu'ar da uwata ta mata addu'a iyaye karɓaɓɓiya ce a wajen ga 'ya'yansu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma iyaye la tad'u ala la tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala anfusikum ala anfusikum la tuwafiqu sa'atal ijaba kada ku yi makanku mummunan addu'a kada ku yi ma mummunan addu'a kada ku yi ma ku mummunan addu'a kada ku dace da sa'ar ijaba in za ka yi addu'a ga ɗanka in ma ya baka haushi ka ji kamar za ka yi masa mummunan addu'ar ka ce Allah ya shirye ka kamar balarabe kenan wai balarabe in yi kuyi sai ce Allah ya haɗi wato yi fushi kenan Allah ya shirye ka take to wai dai wani lokaci sai ya tunzura mutum ce ni zaka ce Allah ya hadi ni zaka ce Allah ya shirye ni miskini saboda an fa an sa faɗan ta wajen wajen fushi sai ka dauka kamar wani zagin ka yi alhali ko addu'a maka Allah ya shirye ka amma inda yake faɗan ta da fushi wanda yake ji shi ma zai ji ta da fushi sai ga yazo yana tawaye dan me za a ce masa Allah ya shirye shi bayan ku kyakkyawa addu'a ce نعم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya ubangijinta wato ubangijin maryam sai ya karbe ta bi qabulin hasanin da kyakkyawar karba wa ambataha nabatan hasana yayi mata tarbiyya ya tayar da ita kyakkyawar tayarwa wa kaffalaha zakariya ya sanya ta karkashin ya sanya ta karkashin renon reno da kulawar zakariya annabin Allah alaiha zakariya mihraba ko yaushe zakariya ya shiga wajenta a cikin ya shiga wajenta a al-mihrab shine wato al-kuki wajen da ake wajen da aka killace na liman anan nan wajen ta zona take yin ibada ko yaushe ya shiga wajenta waje da inda sai ya samu arziki a wajenta sai ya samu arziki wato mai ban mamaki an ambaci an kawo tankir a wannan da nuna cewa wani abu ne wanda yake mai ban mamaki maryamu anna laki hada sai ce ya maryam anna laki hada ina kika samu wannan daga ina kika samu wannan qalat huwa min indillah sai ta ce daga Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda yaso ba tare da gwargwado ba ba tare da iyakancewa ba wato Allah sai ya karba addu'ar wannan baiwar Allah uwar maryam sai ya karbi ita maryam wannan yake nuna mana falalar addu'ar iyaye da kuma falalar iyaye su kula da yi ma 'ya'yansu addu'a da falalar iyaye su kula da zuwa da 'ya'yansu wajen alkhairi dan idan suka wannan sai ta sa su dace da rahamar Allah rahama wadda har abada ba za su ba za su tabe ba har abada ba za su tabe ba sai ya zama to sun samu al'inayatul rabbaniya. kamar dai dubu wannan yadda Allah ya bata al'inayatul rabbaniya. kulawa ta musamman daga Allah Allah ya karbe ta ya tayar da ita kyakkyawar kyakkyawar tayarwa ya zama to kan cewa ba ta saban Allah ba watsatsiya ba ce killatacciya tsatsiya ta Allah duk Allah ne ya yi wannan albarkar ne albarka addu'ar mahaifiyarta a cikin wannan akwai tarbiyya gare mu al'ummar musulmi kan mu kula da yi ma mu addu'a ɗaya daga cikin abin da yake sanadiyar gyara al'umma shine iyaye su kula da yi ma 'ya'yansu kyakkyawar addu'a sai al'umma ta gyaru iyaye maza da mata su kula da yi ma 'ya'yansu addu'a musamman mata iyaye mata imamul bukhari bayan an haife shi wannan ya zo a cikin tarjamarsa da aka haife shi sai allah ya ɗauke ganin ganin ya tafi baya gani baya ji baya magana gabaki ɗaya ya tafi a haka uwar ta dukufa wajen addu'a ta dukufa wajen addu'a sai wata ran taimafarki da annabi ibrahim ta mafarki da annabi ibrahim sai ce allah ya dawo ma da ɗanki ganinsa ta wayi gari ku sai ta sai gashi ɗanta allah ya dawo masa da ganinsa yana yana yana gani ga abin da ya zamanto ga abin da imamu bukhari ya zamanto a cikin wannan al'umma ya zamanto dubi albarkar da allah ya sa a cikin rayuwarsa da littattafan da ya yi musamman littafin sassahihul bukhari da haka addu'ar iyaye musamman mata iyaye mata na da muhimmanci ga 'ya'yayensu ga kishi yadda allah ya faɗa dangane da maryam yana daga cikin kulawar da Allah ya yi ma annabi yi kulawa da tarbiyyar na na maryam da allah ta'ala ya yi ya ce wa kaffala ha zakariya sai ya shirya mata ta zama to karkashin renon annabi zakariya annabin allah shi ne annabin allah a wannan zamani annabi zakariya kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari wajen kisar isra'i cewa annabi manzon allah sallallahu alaihi wasallam a daren isra'i ya haɗu da annabi isa da annabi yahaya a sama ta biyu ce ƴaƴan ƴan uwa ne ƴaƴan wato ƴaƴan mata ne da uwar annabi da uwar annabi Yahaya ita ce matar Zakariya da ita sai da Maryam ƴan uwa ne saboda haka shi Zakariya a afwan eh, eh, da uwar Maryam ba da uwar annabi Isa ba ita matar Imrana eh Hannatu da matar annabi zakariya uwar hmm? ya haya kenan wato yan uwa abin yan uwa ne saboda haka annabi ya haya annabi ya haya dan gwangwan annabi isa ne ko a ah, tunda ita maryam ita ce ita ce suke 'ya'yan mata tare da annabi ya haya saboda haka annabi isa sai zamanto dan gwangwan a abin nan sai zaman to kamar dani kenan wajen annabi haya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ƴaƴan khala domin haka ake idan ku kuna da dangantaka idan da kai idan ku ku biyu ƴaƴan mata ne ƴaƴan ƴaƴan ya da kanwa to za a ce muku ƴaƴan khala haka dalika idan da mahaifinka idan da mahaifin idan mahaifinka idan kai da mahaifin da mahaifin ɗayan ƴaƴan wato idan da mahaifinka mahaifanka ne afwan idan da mahaifin kamar yanzu ni da malam ali an fahimta a ce malam ali da mahaifiyarsa da mahaifiyar mahaifina su ne uwa to duk za a ce mana 'ya'yan halaye ba sai mun zamanto 'ya'yan mata ɗin ba ne mu mu biyu ni da shi idan shi da mahaifina su ne 'ya'yan mata ɗin duk da haka za a kira mu 'ya'yan hala sauraka shi ne alaƙar annabi haya da annabi isa da mahaifiyar annabi isa da shi annabi haya su ne suke 'ya'yan mata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su da shi annabi haya da annabi isa ya kira su 'ya'yan hala don haka ne a wanda ya karfi abinda malaman tarihi suke cewa cewa ita ma shi annabi zakariya matarsa yar uwar mahaifiyar maryam ce to don haka ne aka danka ta a hannun zakariya kamar an danka ta a wajen wato mijin gwaggwanta hmm? ko to wannan a cikin wannan akwai inayar rabbaniya akwai kulawa ta musamman daga allah yadda za ta zamanto ita na na maryam ta taso a ƙarƙashin kulawar annabi ta sami ilimi na addini da tarbiyya ta addini da taskiya ta addini da horo na addini da istiqama irin yadda annabawa suke da ibada irin yadda annabawa za su yi ibada to babbar kulawa arziki idan Allah ya nufin yi ma yaro arziki shine sai Allah maɗaukakin sarki ya masa kyakkyawar kulawa ya shirya masa kyakkyawar tarbiyya shi ya kamata a kula da makarantu makarantu na tarbiyyar addinin musulunci domin shi ne abin da yake kawo al'imbatul hasan kyakkyawan tashi a kula da makarantu da mutanen farko sun kasance kafin ma yaro ya je makaranta sai a samu almu'addi wato mai ladabtarwa yawanci za a samu mutum ne wanda yake aka san shi mai istiqama mai kyakkyawan hali a danka shi a danka yaro a hannunsa ya masa kyakkyawan ladabi kamar yadda imam malik mahaifiyarsa ta yi masa yana ɗan ƙanƙanin yaro ta naɗa masa rawani me yasa ta ɗora masa rawani don ya rinka jinkan cewa shi ma malami zai zama sannan ta ce masa je ka majalisin rabi'a rabi'atul ra'i rabi'atu bin ah, bin abi abdurrahman malamin imam malik yace fata'allam min adabihi qabla ilmihi ka koyi ladabinsa kafin iliminsa ka je ka koyi ladabinsa tarbiyyarsa da sulukinsa da yadda yake kallo da yadda yake magana da yadda yake tashi da yadda yake mu'amala da mutane da yadda yake mu'amala da babba da yaro hmm, da yadda yake sallah da yadda yake ibada da yadda duk abu ka kalli ya ce ka kalli ladabinsa tun ka koyi ladabinsa kafin iliminsa haka da mutanen farko suka kasance kaga uwa ce take yi ma ɗanta wannan mahaifiyar imam malik haka ta yi masa to ɗaya daga cikin abin da ya kamata iyaye su kula da shi kenan shi Allah madaukakin sarki shi yayi mana ishara ga wannan wa kaffalaha zakariya ya danka ta a hannun zakariya ya danka ta a hannun mutumin kirki ka danka danka hannun mutumin kirki ko makarantar kirki domin a yi masa kyakkyawar tarbiyya play group a warware masa imani kenan ba abin da yasa suke waɗannan akwai baka labarin document din bane da aka yi cewa kirista ne suka duba suka ce su sun kula duk shekaru masu yawa da suka yi suna aikin mishan ba sa cin nasara a kan musulmi su mai da shi kafiri domin ko sun yi haka sun raba shi da addini idan ya girma saboda makaranta allo da yake zuwa yake koyon alkur'ani daga baya in ya girma sai ka ko da ya ritaya ne sai ga koma ya dauko alkur'ani ya rinka karanta alkur'ani yana nema shi ma ya samu kyakkyawan kyakkyawan karshe ya yi ritaya maimakon ya zauna yana ta karanta novel ko yana ta karanta jarida sai ga ya zauna yana karanta alkur'ani saboda me saboda sun kula cewa wannan tarbiyyar ta farko tana da tasiri ba ta to da haka yadda za a yi a raba su da makarantun alkur'ani tun suna yara sai aka ce bari a yi musu play group lokacin da za su rinka zama a gida a rinka tafiya da su sallah suna jin kiran sallah sai a ji a kai su ta tsalle tsalle a rinka koya musu nursery rhymes wanda wannan nazari rhyme din waɗansu su duk waƙoƙin coci ne ake koya musu maimakon alkur'ani ya shiga cikin zukatansu kamar yadda malam mai misala yake cewa ya zamanto kan cewar a sanar da su wajibu usu wato umurud diyana ya zamanto cewa alkhairi ya riga shiga cikin zuciyarsu kafin sharri to so suke sharrin ya riga shiga cikin zuciyarsu shi yasa suka yi wannan to amma alhamdulillah a yanzu gashi nan ana yin makamancin play group na musulunci ana yin nasiri ta islamiyya islamic nasiri wanda abin da ya kamata kenan ai masu hali masu kishi masu karfi is wanda sun yi halkar tarbiyya su haɗa gwiwa da malamai na kirki malaman addini a kafa irin waɗannan makarantun wanda zai zama dokan cewa su hada ilimin bokon da ilimin tarbiyyar addini tukuna farko da alkur'ani sannan tare da ilimin bokon ya zama an same su gabaki ɗaya yaro ya taso alhaidi ya riga ya shiga cikin zuciyarsa farkon wato fari sannan Allah ta'ala ya ambaci matsayin annabi Maryam a matsayin nana Maryam na ce mata annabiya ibn hazm haka ya ce ya ce annabi ya ce da shi da waɗansu daga cikin malamai saboda a ifqalatil mala'ikatu ya maryam mala'iku sun yi mata magana kamar yadda za zamu zo magana za ta zo amma dai al sahih ba annabi ya bace tunda Allah ta'ala ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba waɗanda ba mu aiko ba kafin ka face mazaje da muke musu wahayi daga cikin mutanen alkaryatu saboda ka annabawa mazaje ne sai da tuna maryam allah ya ambaci matsayin da allah ya bata ya ce kullama da hala alaiha zakariya mihraba waje da inda harista ko yaushe zakariya ya shiga cikin mihrabi inda take bauta sai ya same ta da abinci arziki allah ne kaɗai ya san irin nau'in arzikin daga cikin abun da ya zo daga cikin tafsirin magabata qatada da abdahak da sauransu sun ce idan ya je wajenta a lokacin ashita lokacin sanyi sai ya same ta da abincin asai abincin lokacin bazara in ya je lokacin rani sai ya same ta da abincin lokacin sanyi kamar alal misali ya je yanzu mangoro ba ya kare ba sai ya samu mangoro kyakkyawa tare da ita ko kuma ya je ya same ta an so cin tumu yanzu eh, to lokacin sa ne to ba za a samu tumu a wajen ta ba sai ka samu abin da ba a samu a yanzu shi za ka samu na abinci lokacin kuma da wannan abincin ya yanke a lokacin kuma in wani eh, eh, lokacin kuma da wannan ake samun sa wani ya yanke wanda ya yanke shi zaka je ka samu a wajenta ba kuma fita take tana sayowa ba shi kansa annabi zakariya yayi mamaki ce kala ya maryamu anna laki hada ina kika samu wannan ta yaya kika samu wannan qalat huwa min indillah tace daga Allah daga wajen Allah yake inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda yaso ba tare da iyaka ba a cikin wannan akwai dalili akan karamatul awliya karamar waliyai wanda shi ma mazhaban ahlus sunna ne ahlus sunna ba sa inkarin karamar waliyai ga nan tarihin sahabbai cike yake da su cike yake da karamomi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka Khalid bin Walid ya sha ya sha an ba shi dafi ya sha da sunan Allah dafin bai kashe shi bai masa komai ba bai masa komai ba sayyidina umar wataran yana zaune yana kan mimbari sai ji ana cewa ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal ya ku rundunar musulmi ku tafi zuwa ku karkata zuwa ga dutse ku karkata zuwa ga dutse ashe sun tafi ne za su je su yi aran gama da abokan gaba sun yi musu kwantan bauna Allah ya hangar da sayyidina Umar shine yake musu wannan daga Madina ya musu kira suna can wajen Sham suka ji kiransa kuma suka dauki abin nan din nasu wannan daga cikin karamatul auliya to wannan ya daga cikin karamatul auliya da Allah ya ba mu Maryam domin maryam ba annabiya ba ce saboda haka ya halatta waliyan Allah Allah yana ba su karama kamar yadda imamu shafi ya faɗi ka'ida ke cewa ka'idar karamatul auliya daga cikin jinsin abin da Allah yake ba mu annabawa Allah yake ba mu waliyai daga cikin jinsin karamomin annabawa Allah yake ba mu waliyai wannan yana ɗaya daga cikin jinsin karamatul auliya albarka a cikin abinci Allah ya kawo abinci ta inda ba a samu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita a cikin rayuwar a cikin labarurkansa yadda Allah ke sa albarka a cikin abincinsa wata ran ya je ziyarar ummu umm, umm sulaim ta yi abinci ta tura ana cewa je ka gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zo ne masa abinci tukunya ɗaya ce dan nama dan kankani tukunya ɗaya aka yi abincin da aka je aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku taso mu je nan da nan ana sai tafi ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai baki ɗayan su ta ce ga baki ɗayan sai ya da su ya ce eh to shikenan ai tunda shi ne shi yace su to yace ya eh, so to shi yace so shi to ya san inda zai au kama kala au kama kala da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a sauke tukunya sannan ya je ya sa da hannu ya sauke tukunyar da hannunsa aka kawo abincin sannan ya ce su rinka shigowa mutum goma goma goma farko suka zo suka ci suka ci suka ci suka koshi suka tashi na biyu suka zo aka tambayi anas nawa kake kiyasta mutanen yace tsakanin 60 zuwa 80 kaji abinda ake abincin mutum bai fi guda uku hudu biyar ba amma haka su haka zo suka ci kuma suka bar shi yana nan kamar yadda yake wannan ya daga cikin alamatun nubuwa alamomin annabci idan irin waɗannan abubuwa masu saba al'ada suka zo a hannun annabawa ita ce mu'ujira domin annabawa suna yin suna yin gaba gadi da shi su ce in ka isa kai ma ka zo kai wannan idan ku ga salihan bayi ne karama ce su ba sa gaba gadi ba sa cewa mu zani domin sai dai su sai dai kawai su ga Allah yayi musu sai su gode ma Allah amma ba za su ce za su za su tinkahu da Allah kan cewa su ba akwai wanda ya zo na babin tinkahu din amma ba wai tinkahu ne suke yi da Allah ba al-iqsam ne ala Allah kamar yadda anas ibn nadar ya ce ya ce wallahi la tukassar saniyatar wallahi la tukassar saniyat a rubai yayin da yar uwarsa ta karya haƙorin wani wata mata aka ce sai an yi kisasi ya ce yanzu ya rasulullah karya mata haƙori za a iya ce eh anas kitabullahi al-qisas shine hukuncin allah sai ce wallahi ba za a karya mata haƙori ba <laughs> eh, wato allah karka sa a karya mata haƙori ban yadda ba Allah karka sa a karya mata hakuri a shi ne al iksam ala Allah hmm. Hmm. wato kamar ka ce Allah na yi maka magiya karka sa a yi haka ne ma'anar al iksam magiya Allah na yi maka magiya ta lallaciya karka sa a yi haka shikenan ana sai kawai mutanen suka suka ce mun haƙura a bamu a bamu Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi ta'aliki akan wannan ce kwarai a cikin bayan Allah akwai wanda in yayi magiya ga Allah Allah sai ya cika rantsuwarsa in yi rantsuwa Allah ba zai sa wato rantsuwarsa ta zamanto ba haka ba wato Allah karkai kaza to Allah ku sai yayi ba zai zamanto ya yi rantsuwa Allah bai masa haka ba wato kenan Anas ibn Nadar yana daga cikin wannan saboda haka karamatul auliya haq ba ba ba wanda suke inkarin karamatul auliya sai mu'tazila amma ahlus sunna suna tabbatar da wannan karimcin to idan ya zamanto ya zo daga cikin daga salihan bayi wanda yake salihi kuma shine wanda yake kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani kuma suka zamanto masu takawa amma mutum kaga yana abubuwan ban mamaki amma baya sallah hmm? shine mai nuna ban mamaki a gidan giya ya nuna wato ya nuna ban mamaki ya ce zai nuna yana da awar karama ya kawo ya sauko da giya ga mutane ba ga wanda ya sauko masa da giyar ba ya sa aljani ya kawo giya ko ana cikin caca ana cikin dara sai kawai a gaya masa abu, sai a kawo masa katin da zai kasa kowa da kowa a ce wannan ai waliyi ne ina shi ina waliyi babban shaidani ne wani wannan istidraj ake ce masa istidraj yana da hadimi ne daga cikin shaidanu da suke masa hidima akan saban Allah domin ya yaudar mutane ga dujal dujal zai zo da babban istidrajin da ya fi kowanne zai ce sama ta ruwa ta ruwa zai ce ta ki kawo ruwa ta ki kawo ruwa ai fari ai fari ya zo ya kashe mutum ya tsallaka shi mutumin ya tashi abubuwan ban mamaki shi dujal abinda zai nema daga mutane kawai zai fara nema ne da a cewa shi annabi ne daga baya ma sai ya ce ba zai yadda kowa ba kawai sai an nemi yadda cewa shi ne Allah shi abin zai nema kenan kuma ya zo da ya zo da abubuwan ban mamaki na abubuwan da Allah yake yi wannan istidraji ne saboda haka kada mutum ka rudu da abin da yake fasa ba al'ada kamar yadda aka ruwaito daga maganar waɗansu daga cikin salihan bayi naman tawane ne na ko sufyanu tauri ne ko wani ne yake cewa da za ka ga mutum yana tafiya akan akan sararin samaniya ko yana tafiya akan teku yace kada ka ruɗu da shi sai ka bujire halinsa da ayyukansa akan alkitabu wasu sunna in ka ga dace da alkur'ani da sunna to ka san na kirki ne wannan karama ce daga allah in ka ga kuwa littafin allah da suna sun yi nan shi kuma ya yi can to kasancewa wannan shaitani ne ma maridi saboda kada ka rudu da wannan inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba wato wannan bai ce ga Allah Allah shine yake wannan ya ba mu wanda ya so ba tare da gurgudu ba na'am هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء Allah ta'ala ya ce hunalika da'a zakariya rabba a nan take a nan wajen yayin da annabi zakariya ya ga wannan wato inda Allah yake azurta maryam da wannan ya ga wannan karama da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma sai datuna maryam shi kuma dama can gashi dama tsoho ne shekaru sun zo masa Allah bai bashi haihuwa ba matarsa kuma bakarara ce ba ta haihuwa hunalika da'a ya rabba nan da ke sai annabi zakariya sai ya sai ya kira ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriya yace ya ubangiji na ka bani zurriya daga gare ka tayyibatan zurriya mai tsarki wato ita ce salihar zurriya kenan masu bautar Allah innaka sami'ud du'a lalle kai Allah mai jin addu'a ne a cikin wannan akwai koyarwa cewa yayin da kaga Allah ya yi ni'ima ga wani ba hasada zakai ba nan take sai ka roƙi Allah domin mushahadatun ni'ima mushahadatun ni'ima ka yadda ni'ima Allah ne yayi imani ne ga Allah kai tawassuli da wannan imani naka ga Allah ka nema a wajen Allah ɗaya daga cikin asbabul ijaba ne ga annabin Allah yana ganin wannan sai nan take sai addu'a ga Allah madaukakin sarki to haka za ka kasance bawan Allah yayin da ka ga ni'ima a wajen wani ko ka ga wata aya ta Allah madaukakin sarki kai amfani da wannan lokacin ka roƙi Allah hatta ayar da baka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka ka kamar yayin da ka ji zakara yayi kuka yayi kyara hmm? kaga ba aya ce ta Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ji yayi haka ya ga mala'ika ne to ka roki Allah falalasa aya ce ta Allah baka sani ba to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka ballantana kuma aya da ka gani kiri-kiri ta Allah sai ka roki Allah don haka lokutan da ake ganin ayoyin Allah kamar lokacin kusufi da sauransu lokacin na neman na addu'a ka nemi gafara Allah haka lokacin saukar ruwa lokaci ne na addu'a Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin a cikin istijabar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ake shayar da ruwa inda nuzulul ghaib lokacin da ruwa lokacin da ruwa yake sauka domin mushahadar ayar Allah ce mushahadar ni'ima ce idan ka ga ni'imar Allah to sai ka zabura ya zuwa ga addu'a ga Allah madaukakin sarki da zuciya ta gaske kan cewa Allah kamar yadda kai wannan ni'ima gashi kai ne kai kai ne mai iko akan ta kamar yadda kai mana na Maryam irin wannan ni'ima haka to Allah ni ma kai mun sai annabi zakariya shi wannan addu'a to a ciki zamu koyi wannan sannan a ciki zamu koyi cewa yanda zaka nemi zurriya daga Allah kai ka kayyade ta da cewa ta zamanto zurriya mai albarka zurriyatan tayyiba kada ka ce kawai zurriyar ka bani zurriya tayyiba zurriya wadda ke sassarka na kirki masu albarka kenan innaka sami'u du'a kai mai jin addu'a ne ya tawassuli da Allah madaukakin sarki da wannan sifa tasa cewa Allah majiyin addu'a ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum fanadatul mala'ika mala'iku sai suka kirawo annabi sai suka kira annabi zakariya suka kiraye shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah a cikin mihrabi wajen bautarsa annallaha yubashshiruka bi yahya suka kira shi da cewa Allah yana yana maka bishara da yahya shi ya haya musaddiqan bi kalimatin min Allah zai zamanto mai gaskatawa ne halin kasancewarsa mai gaskatawa da kalma daga Allah wato zai gaskata da annabi Isa tun yana cikin Maryam tun yana cikin mahaifiyarsa ya gaskata yake gaskatawa da cewa annabi Isa ruhullah ne da kuma kalimatullah ne an ruwaito cewa yana daga cikin kisas da aka kawo watakila daga cikin eh, kisas isra'iliyat ne wanda yake irin su wanda jinsin wanda za mu ji ne ba za mu gaskata ba za mu karyata ba cewa matar annabi zakariya ta ce tana jin abin tana ce ma maryam tana jin abin da ke cikinta yana sujada ga abin da ke cikin ita maryam wajen tafsirin wannan musaddiqan bi kalimati amma dai shi annabi yahaya mai gaskatawa ne ga annabi isa dan ya gaskata kiran annabi isa ya gaskata shi a kan cewar shi shine almasih wanda Allah ya alkawarin kan cewa zai zo wanda aka shafe shi da albarka yi da kuma shugaba shugaba zaɓaɓɓe wato zai zamanto jagora jagora a cikin al'ummarsa wanda za a rinka komawa ya zuwa gare shi an ce ma'ana a sayyid shine ne faqihul alim malami wanda yake masanin addini mai zurfin sanin addini wanda yake baya fushi da mummunan hali baya dauke masa hankali ga barin abin da ya dace wa hasura kuma shi katangagge ne tsararre baya alfasha baya munkari alhasur waɗansu sun ce ma'ana ba shi da sha'awar mata shine ma'ana alhasur ba shi da sha'awar mata to alqadi iya ja yi inkarin wannan yace wannan ai tawaya ce ga annabi a ce masa ba shi da wanda aka ce zai to kamar baba wannan an tawaye shi annabawa kuwa suna da cikakken cikakkun sifofi na mutuntaka to amma hakikatan alhasur abinda ake nufi wanda Allah ya tsare shi daga fadawa cikin abin da bai dace ba ta fuskar mata yana da sha'awa akwai wanda Allah yake tsare shi da mujahada da yaƙi da zuci kamar annabi isa bai yi aure ba ba wai don ba su da buƙatar mata ɗin ba a'a saboda kawai ya yi mujahada ya tsara kansa da ƙarfi inda an samu daga cikin salih daga cikin salihai har baya har a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu kamar irin su Imam Shafi'i Imam Ibn Taymiyyah Imam Imam Nawawi duk ba su aure ba ko kuma kamar shi annabi Yahaya yanda ake masa da sha'awar amma ba da mujahada ba kawai Allah ya Allah ya kare shi zaman kan cewa ba zai taɓa fadawa cikin alfasha ba Allah ya tsare shi da iko nasa daga gare shi to yace to amma wannan matsayi kamar irin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi sha'awa ya tsare shi daga alfasha kuma ya ba shi ikon amfani da sha'awa wajen yawan aure ya auri mata masu yawa wanda a cikin aurensa da mata da yawa wanda waɗansu suna da abu ne wanda ake gani na harkar duniya amma gwajin annabi sallallahu alaihi wasallam ba harkar duniya ba ce domin a cikin aurensu akwai ƙarfafa addinin musulunci da tsare su da katange su da mayar da su matansa a cikin aljanna dalilin shiga su aljanna duk waɗannan abubuwa da saura wanda suke Allah ne kaɗai ya sani sun taru a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne daga ciki ibada ce mustaqilla saboda haka wannan matsayi ya fi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam hasur ne ta nufin cewa ya tsaro daga fadawa cikin alfasha tun yana yaro Allah ya tsare shi bai shiga cikin harkokin jahiliya da shirkoliyar su to annabi haya Allah ya sumanta shi da wannan sifa hasur ai ma'ana katangagge daga alfasha da zina wa nabiyyan min salihin kuma annabi daga cikin salihai annabi ne ishara ga cewa ga annabcinsa qala rabbi anna yakunu li gulam sai annabi zakariya ya ce ya ubangiji na yaya zan samu ɗa? wa qad balagani al Ga shi girma ya zo mun na tsufa wa akir mata matata kuma bakarara ce wato bisa al'ada bisa yadda ka sanya na sabubba ba zai yi na haihu ba ya Allah to yaya zan samu da ba wai na karyata Allah bane ko yana shakka akan abin da mala'iku suka gaya masa a'a yana neman abin da aya wadda za ta sa zuciyarsa ya zama tukan cewa ta nusu ya samu karin ilimi daga Allah tabaraka wa ta'ala ƙarin abin da zai bashi yaqini daga Allah tabaraka wa ta'ala kala sai mala'ika ya ce masa kala ka dalika Allahu ya fa'alu ma ya sha sai ce haka nan Allah yake aikata abin da ya so kamar yadda zai yi wannan haka Allah yake aikata abin da ya so wato ko ba sababi ko ba sababi Allah yana aikata abu ko abu ya saba sababi sai Allah ya yi qal sai ya ce rabbi ja'alli aya ka sanya aya rabbi ja'alli aya qala أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ قال رب اجعل لي آية سيتي يا الله تسن يا أبنجينا تسن يا من آية aya wanda zan gane cewa ta yi ciki gashi za ta samu ɗa nuna min aya wata aya wadda zan gani alama ƙal sai Allah ya ce masa ayatuka Allah liman nasa ta ayyamin illa ramza ayaka shine ba za ka yi mutane magana ba kwana uku sai ishara kawai sai dai ka rinka nuni da baki da hannu amma ba za ka iya magana ba wato daga ka ga wannan ta faru matarka ta samu ciki kaga magana ta ɗauke duk duk an ɗauke ka gashi kuma lafiyayye kake amma ka kasa magana sai dai ishara to daga kaga wannan to kasancewar ayarka ta zo ayarka ta zo matar ta yi ciki dan ka da ƙara samun yaƙini wadkur rabbaka kafira to ka tuna ubangijinka da yawa daga kaga wannan ayar ka tuna ubangijinka da yawa wa sabbih bil ashi wal ibkar ka yi tasbihi bil ashi wal ibkar tasbih anan shine sallah dan ɗaya daga cikin ma'anar tasbih kenan kayi sallah bil ashi da yammaci wal ibkar da wayewar gari wato kai raya waɗannan lokatai wayewar gari da yamma da ambaton Allah wato da yin sallah sannan kuma ka rinka yawan zikiri don haka yayin da kake neman biyan bukata bawan Allah kai rinka irin wannan ga abin da Allah ya ce ma annabi zakariya hmm? wadkur rabbaka kafiran wasabbih bil ashi wal ibkar ka rinka yawan ambaton Allah ka rinka tasbihi dare da ka rinka tasbihi safe da yamma wannan sai ya zamanto maka tsari ne sila ce ya zuwa a wasila ce ya zuwa ga samun amsawar addu'arka a yayin da ka mai da kanka ga Allah madaukakin sarki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk